الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم jama'a assalamu alaikum barkanmu da haɗuwa a cikin shirin mu na gwalagwalan ma'anoni na wannan azumi fatawai shutijjani da bayanan sa daga jawahir ma'ani amma yau za mu a kan wasiƙa ta gaba wadda muna karanto dai wasiƙun shutijjani wanda galibi ya yi su cikin nasiha da irshadi da wa'azi da sauransu to yana cewa yau min ma kataba bihi radiyallahu anhu li ba'di ru'asa daula daga abin da Maulana Shehu ya rubuta zuwa ga sashin shugabannin wasu kasashe ma'ana a lokacin sa wani sarakuna eh, ya rubuta musu wannan wasiƙa yana cewa bayan yayi bismillah yana cewa wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du bihamdillahi wa ba'da hamdillahi jalla jalaluhu bayan gode wa Allah mai girma da daukaka wa azza kibriya girman sa ya daukaka ta'ala wa izzuhu wa taqaddasa majduhu wa karamuhu yasilu alkitabu ila al'alamatin nabihi littafin nan ya je ko wasiƙan nan ta isu zuwa masani wanda yake fadakakke addarrakat alfaqih sumaidi alwaje wato addarraka mai riskar abubuwa alfakihi babban faqih as-sumaidi an ana nufin gwarzo ko jagora ko sadauki da tana daukan ma'ana as-sumaidi Eh, alwaji wanda yake mai tsan mai girma eh, mai fuska mai daraja kenan ma'ana alwaji kenan da ake cewa jahi hulu shama'il al akhlaqi mai dadadan dabi'u mai karin mai kayawan dabi'u dai eh wa da falaloli fulani bin fulani shine wani dan wani assalamu alaikum warahmatullahi wa tahiyatuhu wa rahmatuhu min katibihi ilaikum daga wanda ya rubuta muku wannan wasiƙa al-abdul faqir ila Allah Ahmad bin Muhammad Tijani al-Hasani wa ba'd bayan abin da ya gabata nas'alullah jallat azamatu wa taqaddasat asma'u na roƙon Allah wanda girman sa ya daukaka sunayensa suka daukaka suka tsarkaka da sufofin su an yaji ja'alaka fi duniya wal akhirati min akhyar al-umma ya sa daga cikin zababban al'umma a cikin duniya da lahira wa an yaji alkan manyan zurfihin bi ainul ta kuma ya sanya ka cikin wanda yake Allah yake kallon su da aido na kula da istikhlasi zaɓi kenan da mahabba alkamila cikakkiyar soyayya eh, wa an yi alkan manyan eh, wa khulusul ihtisasi hatta takuna zunubuka haka la shay'in har zunubanka su zamo kamar ba komai an gafarta wa ta kuna hasanatuka maqbulatin ala ayyati halin ta har ka su kasance karɓu kamar kowane hali suka kasance wa iyyaka an tastabi da haza na hane ka ka nisanta wannan fa inna Allah subhanahu ta'ala fa inna lillahi subhanahu da'iratan min fadli Allah yana da da'ira a falalarsa ja'alaha maknuzatan min wara'i khututid dawa'iri wadda Allah ya sanya ta a cikin abar taskacewa a bayan zanen nan na da'ira allati hiya dawa'irul amr wan nahi wanda shine da'ira ta al'umarni da hani ko wal jaza'i da ta sakamako khairan Eh, wal jaza'i da sakamako eh, wannan kenan eh, sai shi wajen gaba da cewa hadi da'ira ji Allah subhanahu wataala indahu faidan fa'idan Allah ya sanya wannan ku ainihin da'ira ta zamo kwaranye ne mai kwaranyowa daga kyawawan daga kyawawan ainihin kogin nan nasa na karamci da kyauta da kuma ainihin baye-baye nasa wanda suke zuwa bila sharɗin wala sababin ba tare da sharɗi ko sababi ba wala zawa da mani kuma ba mai gushewar ma'anoni ba bal al'amur fi wani wal alaqtisa su mashi'ati lamarin ya kasance ya afka ne kawai bisa zaɓi na mashi'a na ubangiji subhanahu wataala wala ibali biman kana fiha Allah bai kula irin wannan baya-bayan ya cewa waye a ciki ma'ana mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ne, ba wannan baiwar Allah ta game kowa musulmi da kafiri bi da wanda ma bai bi ba eh sawa'un ya faɗo akan mai biyayya ko akan mai sabo to wannan kenan wannan waka fi hadi da'ira wanda ya fada a cikin wannan da'ira ta za baya bayan Allah to min khalqi layi kamulat lahu sa'adatu sai arziki na na duniya sai ya hau kansa wala arziki fil akhirati alahira bila shaubi alamin ba tare da ainihin cudanye na wahala ba wala tarwi'in ko tsoro to wannan duk kamar gabatarwa shi shi tijani sai ya ce wa amma ma a izuka bihi amma abin da nake maka wa'azi da shi فاسمع بما يقوله ربنا كجاء ابن ka ji abin سبحانه وتعالى وكفى به subhanahu الله wa اسمي bihi قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم وأنفسهم أولئك أصحاب آه، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أولئك أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النير وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إتياري كجزء رم ainihin ya kai mumini ka ji tsoron ranar da kowace riyar ladina ya ku kuka imani ku ji tsoron Allah kuma ku duba abin da rai za ta gabatar gobe kiyama shine ma'anar wannan Kuma abuta aljanna su ne humul fa'izuna su ne masu rabauta to ka dinga kallon wannan ayar kenan ma'anar ta ka hararo shi da Allah yake cewa ku ji tsoron Allah ku duba abin da za ku je ku gabatar wa Allah ranar gobe kiyama wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida Allah yana cewa ya ku wanda ku ji tsoron Allah ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah ku faɗi zance wanda yake na daidai zuwa faɗin Allah alhamdulillah za ta ce take ba mu matsala sai take makalewa to alayi ta halin yau jani na cewa to ka dubi wannan ma'anar wannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙad wasu yanar ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqulla ice kuma haƙiƙa mun yi muku wasiya walaƙad wasu yanar ladina utul kitaba mun yi wasiya ga wanda muka ba littafi gabanin ku sune ahlul kitabi yahudi da nasara ko da wanda suka rigaye ku da ku dinnan ma gabaki ɗaya mun muku wasiyar da muka yi muku shine mai anita taqullaha ku ji tsoron Allah Allah subhanahu ta'ala wattaqu man turja'una fi lillahi Allah yana cewa ku ji tsoron rana da kuke koma zuwa ga Allah sun summa tawaffakul nasu ma kasabatum la yuzlamuna eh wa qala subhanahu ta'ala za a cika kowace rai abin da ta aikata ba tare da an zalunce su ba Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ya kun dauka ba da gaskiya ku kiyaye kanku da ahalinku daga shiga wuta eh wa qudahan nasu wal hijara ko da kuma Allah subhanahu ta'ala yana cewa a hai zuwa faɗin ta yake cewa wa yaf'aluna ma yumarun alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun to wannan a abu shine abin da ake faɗa to shi kuma Allah subhanahu wataala yake cewa al shumu shujani ci gaba da cewa alam ka sani an annaka fi martabatin kana cikin wata martaba da yake cin da shugaba ne shi wanda aka rubuta wasiƙar sai yake jin ka sani kai kana cikin wata martaba karha wata ma la yuhadu bihi min alkhairati abinda ba za a iya kewaye shi ba na alkhairai wal bururi da abubuwa na biyayyar Allah ba za a iya kewaye su ba wato shugaba idan yana kun kujera ta shugabanci ya dattaro duk wani alheri domin duk inda ya mika hannunsa to zai iya isar da wani alheri wajen to shine yake haka sannan kuma wajen jama'at ma sannan duk da haka kuma ta tattaro abinda ba zai gushe ba minal bala'i na daga bala'i da shururi domin ko yaya ya motsa zai iya zalunta wani kuma zai iya tanwe haƙƙin wani to shi yasa ah, me ake cewa silahun zuwa daini ne ita shugabanci makami ne mai ko ce wuka ce mai kaifi biyu ko duk ta ko ina eh, ko bangaren alheri ko bangaren shari to shiwa jani sai fara masa nasiha to kana da wannan makama wa anta waqifan huma fi hadhihi martaba shiwa jani ce kana tsakiyar wannan martabobi guda biyu dan haka faraqibul lahi fi qalbika yi wa Allah muraƙabar zuciyarka ka kula da zuciyarka eh wanzur ila khalqi lahi bi ayrin shafaqati ka duba halittar Allah da ido na shafaka na tausayi shine abinda kullum ake gaya wa shugabanni duk wani mataki da zasu su ɗauka sawa'un mataki ne na tattalin arziki mataki ne na tsaro mataki ne na ainihin ah, zamantakewa society ne harkar ilimi harkar lafiya to su ɗau abin da zai tausasa wa bayan Allah su ɗau sufar Allah ta Allah ɗifi su tausasa wa bayan Allah eh, eh, wali da ifihin mu miskine da tausasa ya su da miskinansu bi ainihin rafati wa qada'i hawaijihim da biyan bukatunsu kada ya zamana hanyar mulki ta zama hanyar neman kuɗi kawai in na shiga na zama shugaba shikenan ne na kai ƙwarewa shikenan sai ka manta da baya kawai dama abin da ke kai ka kai wannan kujerar yawwa to wannan kenan wa ka shuja ne ce na hane ka wal istihza'u da yi wa mutane izgili wa tawani da da biya a sannu a sannu da su Peter tabligi umurihim cikin sanar da lamuransu ila maulana sultani zuwa ga shugaban babban sarki kenan ma'ana za a kawo fayil gaban ka na wani ishu na wani mutum amma wannan matsalar da aka kawo gaban ka maimakon tun da ka san raunin abu ne ka ake ko wani abu ne ake nema na gaggawa to sai mutum kaga ya jefar da fa'idin saboda bata shafe shi ba ya ki daga abin zuwa na sama da shi domin su yi maganin wannan matsala to anan shi yana cewa na hane ka da yin wulakanci da yin sannu-sannu da waɗannan buƙatun na talakawa cikin isar da lamuransu zuwa ga shi babban sarki da yake sama da kai fa su lillahi subhanahu ta'ala nazarin Allah subhanahu ta'ala yana da wani kallo fil abdi gabawa inda kulle nazaratin yanzu raha cikin kowane kallo da Allah yake masa ko yake wa Allah fa man ra'ahu duk wanda Allah ya kalle shi min zawil ula yana daga cikin madaukakan mutane masu rike da mukami fi nazarin a cikin eh, eh, fi kalgi alitarsa bi ainin ra'afati wa rahmati wa sai ga kana kallon tausa tausayi kana kallon tausayi ga talakawa to wa akhfada lahum kuma yana yawan saukan musu da janahihi wato kamar yana saukan musu da da fukafukansa ma'ana yana tausasa musu kinaya ce a larabci wa khfid janahaka ne da ma'ana kallau kallausa gefanka ga su kamar yadda tsuntsu idan yana so ya kare 'ya'yansa yake shimfiɗa musu wannan ya kare su to haka ake so shugaba idan shi ne ma'ana waqfil jana haka wa nazara ilaihim yana kuma kallo zuwa gare su bi aini idafatihim da idansa na wasu lillahi ga Allah cewa fa ba fa bayinsa bane ba bayin Allah ne shine ma'ana aina idafatihim ila Allah ta'ala waɗannan mutane da nake mallaki fa ba bayina bane ba ba zan kalle su da idan bayan Allah ne ya bani su na kilan masa da su wa azzamahum li zalika nazara ya girmama musu wannan duba wa sara fi hawaji im ya bi gaggawa wajen biyan bukatun su ma ya kadiru alaihi gurgudan ikon sa wa kana minhu zalika wa kana minhu zalika lillahi ta'ala kuma wannan ya kasance da gare shi ne zuwa ga Allah ta'ala nazara fihi rabbuna to shi ma Allah sai ya kalle shi bi ainin rahmati da idan tausayi wa ainin takrimi wa ta'zimi da idan karramawa da girmamawa wa sara alahu fi qada'i shi. ya yi musu gaggawa wajen biya masa bukatansa shi ma wakala'ahu sai Allah ya kiyaye shi kala'atal walidi min abihi irin kulawar da uba ko ɗan jariri yake samu daga ubansa aka ɗan baka misali don ka gane abin ya mafi ƙarfin haka yawwa fa ya sa'alata min bi hazihi nazarati zafara min rabbi ice mamakin arzikin wanda Allah ya ko ya samu wannan duba da Allah zai masa daga daga katarninsa ma'ana kai a matsayinka na shugaba ka samu wannan to ya sa'adar ka ya arzikin ka wal ice kuma man kana alal ukhra wanda ya kasance a ɗaya janibin wal iyazu billahi shine min adamul mubalati shi bai kula da halittar Allah ba mai wahalar da suka shiga me suka shiga shi ba ruwansa din dai yana kan kujera shi kawai din matakin da ya dauka shi yayi daidai kawai ba wani wanda zai ce masa a'a wata da kuma da nisa an kaza ya gabiyan ga biyan bukatunsu wata na'i an rahmatim da nisan ta ga wajen kamsu wa shafakata alaihim da tausayinsu to fa hu huwa ma'lumin minan nar sakamakon wannan ya san ina ne makomar sa wuta ya kula subhanahu ta'ala Allah yana faɗa cikin wanda suka sumanta da wannan suffa yana cewa me khuzuhu fawullu thumma al-jahima sallu ko ku kama wannan bawan nawa ku ɗaure shi ne wannan huzuhu fa gulluhu ku ɗaure shi ku mai ɗaurin huhun goro kenan Sun summal jahima sallu sannan ku jefa shi a cikin wutar jahannama ila kauli har izo inda Allah yake cewa saboda me aka yi masa wannan kamar Allah tambaye Allah me yasa za mu yi masa wannan daurin huhun goro mu tura shi cikin wuta sai ce innahu kana la yamin billahi alazim bi Allah bi imani da Allah mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskina baya baya zaburarwa akan a dinga ciyar da miskinai ba ma shi yake kin cewa ba a'a baya bari ana ciyar da miskinan sai ya dinga dakushe wannan hanyar kamar yadda na faɗa fayil ɗin mutum ya biyo ta gaban ka wani ma ya mutu iyalansa suna neman ta gayyara yana neman fansho ko kudin fanshon shi a ba wa iyalinsa haƙoƙinsa na mutuwa amma fayil sai ya shiga sha ofishin ka sai ya sati nawa baka kula shi ba kuma kana da ikon da za ka sa hannu kirkirkir ka tura shi na gaba to wannan masifar mutum ya san me yake ɗauka ba wai sai kana can kololuwa ba duk ofishin da Allah ya dora ka akai to sunanka shugaba na shugaban ƙasa ne kai a wannan wajen e domin tun da kan shugaban kasa har zuwa local government har zuwa sakataren shara na local government karewa kenan in akwai shi shi ne kasa to dukkaninsu sunansa shugaban kasa domin shugaban kasa ne ya wakilta ministoci ministoci suka wakilta gwamnoni gwamnoni suka wakilta kwamishinoni da yan majalisa yan majalisa da kwamishinan da local government local government suka kansuloni haka abin yake har kasa duk wani hakki kowa an raba nasa da a matsayin ka na ma'aikatar ilimi ko kowace takarda ta zo gaban ka, to duba ta bar ofishinka da gaggawa bukatar wani ce ta zo kuma hakkinsa ne to taimaka ya wuce sai ka zama ka shiga cikin sa'ada da kula ta Allah subhanahu wataala kai ma ba zai bar bayan ka lalace ba to wannan kenan ah, to shine shi ne yake cewa al'aya zuwa ƙarshen aya wa haza ya kafi ka wannan ya ishe ka ya kai wannan sarki inatta asta idan za ka wasu muna neman Allah subhanahu wataala ya baka at-tawfiqa wa rashada da dace da shiriya walgar kafi bahar baharil huda da nutsewa a cikin kogin nan na shiriya innahu waliyyu zalika wal qadiru alai shi mai iko ne kan wannan kuma mai mai jibinta wannan abin ne wa sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa taslima intaha abin da shi imla'i na wannan wasiƙa aka aika wannan sarki ya kare wa min ma kataba bihi ila babi ahbabi yana daga abin da shi tujani ya rubuta wa sashin masoyansa min tujari fas daga wasu yan kasuwa ne wani dan kasuwa ne a daga cikin yan kasuwar garin fas maroko kenan inda shi tujani yake rubuta mai wasiƙa bayan shujani bismillah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa bihamdillahi jalla jalaluhu azza kibriya wa taqaddasa da wa asma'uhu yasulu likitabu wannan wasiƙa tare su zuwa hannun masoyin mu rafi'ul qadar wal makanati babban mai daraja da madaukakin manzila kenan fi min qulubina a wajen mu a zuciyar mu shine wani dan wani amincin da Allah ya tabbata a gare ku da albarkarsa da sa da yaddarsa daga wanda ya rubuta muku wannan wasiƙa al-abdul faqir ila Allah ahmad bin muhammad tijani al-hasani bayan haka muna roƙon Allah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu an yu'amilakum ya muku mu'amala fi duniya a duniya wal akhirati bi fadlihi da falalarsa wa ridahu da yaddarsa wa an yanzura ya duba zuwa gare ku bi aina ridahu wa rahmatihi da idan nan na radarsa da rahmasa wa da soyayyarsa wa kala'atihi da kulawarsa wa hirzihi da kiyaye wasa wilayatihi da jibinta safi jami'i taqallubatikum a cikin dukkan jujjuyawar ku wa harakatikum wa sakanatikum da motsin ku da ainihin shirunku ku wa an ya yakfikum kuma ya isar muku sharra ma ya ati bihi lair sharrin abin da zai zo muku a cikin dare ko nana min jami'i ma yunafi da sirru da cikin duk wani abu da zai kore muku cikar farin cikin ku ila muku farko bayan haka abin da yake bayan wannan ina sanar da ku cewa abin da kuka rubuto zuwa gare mu na cewa kuna ba mu kuna kawo mana karar cewa kuna yawan ba da ku ne ga maroƙa masu bara mabarata lissa'ilina kuma wa mu da ya kuna kama da kukan suna takura muku su wannan mabarata din wa adamu da aka cikin kuma ku kuna jin tsoro ba kwa iya mayar da sun sun zo roƙo ku ce ba za ku bayar ba shujjani ya ce to fa alam ka sani an ya akhi ya kai dan uwana annaka fi hadal hali mudirrun bi nafsika shar'an wa dab'an wannan hali da kasa kanka to kana cutar da kanka ne a shari'a da kuma ainihin ɗabi'a ma ta dan adam Allah bai ce sai ka yaddar da kowa ba yau akwai mm, akwai hududu da shari'a ta ajiye ka komai shujjani yake cewa haisu Allah subhanahu wata'ala amma min jihati shar'i ta fuskar shari'a Allah subhanahu wata'ala ya faɗa amma littafin sa yana yaban bayinsa wanda yake bance su zulfa da kusanci Allah yana cewa me walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina dhalika qawama su ne waɗanda in suka ciyar idan an kenan lam yusrifu ba sa yin ainihin barna wajen ciyarwar sai almubazzaranci wa lam yuqtiru kuma ba sa yin ƙwauro gwargwadon yadda suke da shi gwargwadon yadda za su bayar wa kana bai na zalika kawama sai su kasance suna da wani matsaya tsakankanin wa'annan guda biyu tsakanin barna da tsakanin yin ainihin ƙauro kenan wa qala subhanahu wataala wa an fi lillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar Allah ya ce ku ciyar amma me a cikin tabarkin Allah amma kar ku jefa kawunan ku ila tahlukati zuwa halaka wa qala subhanahu wataala li wannan jefa kan mutum ga halaka ba zai je ma'ana jefa kan mutum halaka kai idan ka je ka karar da dukiya ka to kaga jefa kanka ga halaka shi tujani zai kara bayani dogo akan magana yadda mutum zai iya halaka idan dukiyarsa ta halaka a wannan wasiƙa za a gani shi tujani ci gaba da cewa Allah mai lokaci yana gaya annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala taj'al yadaka ne ila udqika wala tabsudaha kullal basdi fataqud maluman mahsura ya rasu da rasulullahi kada ka sanya hannunka magululatan a ɗaurewa ne ila ulƙika zuwa wuyanka kamar kai haka kenan ba za ka bayar ba wala ta tabsudaha kullal da kuma kada kai wa hannunka haka ga baki ɗaya. ko fataqo da sai ka zauna maluman abin zargi mahsuran kana mai ainihin samun ainihin hasara mai ba asara ba inganci mahsuran abin yin kamar nadama ka fitar da duk abin da ke hannunka ba tare da ka ajiye abin da za ka ci gaba da idara da shi ba to wannan kenan duk da mukami mukami ne shutu jani zai zo yi maka magana a ƙarshe zai ishara zuwa wannan amma wannan bisaɗi ne ake yi maka na shari'a na amin mutum wanda yake ainihin so ya a tafi da rayuwarsa bisa shari'a da tsari da kyautata wa iyalinsa da yan uwansa kuma da almajirai ga baki daya ba tare da ifradi wala tafridi ba akwai mukami wanda yake wanda yake fita daga dukiyarsa mukamin na Abubakar da wanda biyo bayan sa wannan wani abu ne daban ba maganarsa ake ake nan wurin ba saboda haka a kula to shi ya ci gaba da cewa Um, a nan wurin Allah subhanahu wataala yana ƙara faɗa a wata aya yana cewa ati zal qurba haqqahu ka ba wa makusancinka haƙƙinsa ɗan uwanka ne matarka ce mijinki ne uh, yayanka ne kaninka ne babarka ne babanka duk wani alaka da yan danginku ne kana da kuɗi to ka ba su haƙƙinsu domin haƙƙinsu ne su aka nema in mutum yana da hali ba ya fita waje ta yi ba su na kusantar nan su ake buƙatar mutum ya fara da su duk wani alheri ya fara da su shine wa ati zulqur ba haƙƙahu wal miskina haka nan ka ba wa miskini haƙƙinsa shi ma haƙƙi ne a kanka wa an biqu min ma ja'alakum na fi Allah dukiyar nan ya baka ya ya halifantar da kai akai ne dan haka ka ba wa miskini haƙƙinsa na zakka ko na sadaka wabin sabil haka ɗan tafarki wanda ya to hanya kuɗi suka ƙare masa da yawa yanzu ibn sabil wasu abubuwa za su iya shiga makamancin haka amma shi Allah subhanahu wataala ya ce mai wala tubadhir tabzira kada kai almubazzaranci da dukiyar nan tabziran yin almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura cewa dan shi dan uwan masu almubazzaranci ne shi kuma shaidan dama an sani mai bicilce ubangijinsa ne wannan hai an atal mal shujja ne ce a shari'ar musulunci hani ga lalata dukiya da lazimtar kiyaye dukiya abu ne wanda yake ijtimat alaihi al-ummah duk al'ummar musulmi sun hada akan shi wala ta'lamu wala ta'lamu bainahum haka lafan ba za ka taba ganin wani sabani tsakanin al'umma cikin cewa dukiya lallai sai an kula da ita kuma an kare ta ba hakki ne ma daga cikin hukuku na musulunci hibzul akali hibzul mali hibzul irdi yana daga cikin wa'idannan mutum a kiyaye hankalinsa a kiyaye dukiyarsa a kiyaye mutuncinsa duk da da lafiyarsa sannan da tarbiyyarsa duk abubuwa ne wanda suke musulunci shahararre ne a kan wannan wa qad ta alfaza ka ji lafuzza daga alqur'ani mai girma wanda Allah ya tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi wa laysa laka illa sam'u dan ka ba ka da wani uzuri sai dai ka ji wa da'ati kai biyayya wal ittiba'i da bi fala tanhamir dan ka kakkaje ka kwaran yafi da ilma da cikin ba da dukiyar ka ta tantahi irin tabzira hakka kai mukamin almubazzaranci fata ko sai ka afka cikin abin da Allah ya haramta wala suke daka kada kuma ka rike hannunka an da ka hana da ka kaji an ce kala almubazzaranci ka fake da nan kuma ka hana hatta tantahi ilal buhul haka je zuwa ga ruwa fa innahu mazmumun shar'an wa dab'an domin rowa abin zargi ne a dabi'a ta dan adam da kuma shari'a ta musulunci wa kun fil wasadil ka kasance tsakanin lamarin nan guda biyu bainal bukhli wat tabdhiri tsakanin rowa da da almubazzaranci ya'ani tawassat fi zalika ma'ana ka tsaya tsakankani na wannan wa adillah bi qadar tisa'i malika ka bawa Allah gwargwadon yadda yawan dukiyarka yake mutum yana da dubu kaza to ya san misali kana da dubu ɗari dan ka ɗauki ɗari biyar dubu ɗaya ka bayar a ciki kaga ai kaga gwargwadon abinka kenan to kamar haka ake sai mutum ya kaddara gwargwadon yadda zai iya bayarwa ya bayar gwargwadon ainihin yadda yanayi yake na wannan kasar ko tattalin arziki wannan gwargwadon yadda za ka bayar da kudinka haka abin yake kuma babu wani zargi a kanka wannan shine tsari ma na musulunci yawwa shi yasa za ka ga zakka da Allah ya ai ya ba mu nisba a cikin zakka idan mutum yana da zakka me yake bayarwa kana da misali a jari na naira miliyan arba'in a shekara fa abin da ake nema ka bayar idan ka fitar da zakar nan kana ta juya kuɗin nan miliyan ɗaya ake so ka bayar kawai a ciki ka gani a zakka kenan wanda yake na wajibi ba kuma maganar sadaka wadda ka ga a miliyan dan ka ɗauki misali a dubu dubu hamsin ma ka rarrabawa mutane a cikin kudu ka ko dubu ɗari ka raba bayan wancan na zakka misali wannan na sadakan to kaga ai gwargwadon dukiyarka kenan saboda haka sannan akwai kuma gwargwadon imani shi ma duk da wannan shi ma kamar dama na shi dai magana akan shi wani ka ga yana bayarwar baya kula da shi to wannan mukamin shi ne to wannan kenan wa kun fi wasu al'amrain bainu mai tafsir wa da bi qadri sami wa qadri masrufika ala ahlika wa nawaibika kuma ka kaddara gwargo wa ka gwargwaje ma'ana ka tsara idan yanda za ka yi misali kana ɗaukar albashi dubu hamsin ne albashinka sai ka ƙara ka gani ko dubu ɗari ne albashin ka ƙara zan sai abinci zan sai kala zan sai kala zan sai kala to zan ba da sadaka ta kala wani misali kamar a najeriya da muke da matsalolin tattalin arziki za ka ga misali wanda yake ɗaukan dubu ɗari ma in dai yana da iyali to ba isassa suke yi ba wabittali abin da zai iya yi baya wuce a dubu ɗarin nan ya yi ƙoƙarin gaske iya ba da sadakar dubu ɗaya in kuma kayan abinci ne ya siyo misali ya siyo buhu daya ya ajiye a gidansa ya sai taliya ya sai makaroni ya sai mai ya ajiye ko da rabin buhu ce tunda shinkafa buhu ɗaya mata ta cinye mai dubu saba'in to in ya ɗauko to ko a cikin shinkafan nan ya ɗauki rabin buhu misali kaga kwano kana maganar kwano nawa kenan buhun shinkafa ka kaddara mai kwano goma sha shida kana da kwano takwas to ka ɗauki ko gwangwani biyu ne ga wani ka nan ba shi da abin da zai ce wa na gobe ka ɗauki ko gwangwani biyu ne ka bashi to ka fita haƙƙin Allah na sadaka ka yi kokari kurkudan abin da za ka iya yi kenan to haka ake so ko me ka ɗan samu to ka duba gwargwadon girmansa sai ka sadaukantar shi ne abin da shi tijjani ke ishara a wannan muhalli wani wa'ibi ka da irin abubuwan da za su iya bujiro maka zan dinga hawa kuɗin mota daga nan zuwa ƙarshen wata zan kashe kaza zan kaza zan kaza sai ka lissafa to abin ma yanzu sai dai a jure eh kuma wannan jurewar da za a yi wa yan uwa shine zai ka sauki domin misali idan ka ce ai yanzu ni yanzu dubu hamsin nake ɗauka, buhun shinkafa ma ya kai dubu saba'in buhun kala ba zan iya yanzu ma siyan abincin gidana da wannan kuɗin ba A'a Allah ne mai wa kai dan haka ba zan ba to idan kowa ya ce haka zai ya riƙe kuma kuɗinsa saboda yana ganin tsauri ya yi yawa zai iya kuɗinsa zai iya ƙarshen wata to kuma sai a sake samun wani tsaurin yauwa amma koyaya ake yagawa ake bayarwa to sai samu an samu tadawulin wannan abin koyaya yake wani ya dan abin da Bahaushe yake cewa ya dan dalma ya dan galma ya dan samu dan dalam dalam shi ma koyaya to haka ake so a musulunci ba a rike ba kuma dan ka ce an ce ka gwargwaje samun ka ka bayar gwargwadon haka ka ce to ai ni bayarwa ta ma yanzu kuɗin abinci ma ba isa to in ka ko baka bayar da kuɗin ba in ka so abincin dan raba ka ba wani ko yaya Allah sai ya buɗo maka wata hanya to shine abin da ake nufi wa ala qadri ma da kalle duka at tijaratu wal asbabi ka gwargwada abin da yake shiga hannunka na kasuwanci da hanyoyin samun kuɗi a kowane lokaci wa man kana inda 50 shi jari sai ba da misali wanda ya kasance yana da kindari 50 kamar kindari 50 kamar yanzu ka ce buhun shinkafa kenan ko buhun shinkafa biyu misali domin ana kaddara ƙinɗari da kamar a ce me zan ce kamar kilo 100 ko kilo 50 ya danganta da yanayin kayan awon ko kuma kasar da suke dauka ita kalmar kirdar din to kana da ita wa kana kasirul ahli wal iyali ko shi kirdar din ya ce al mahuda inda kuma wanda ku kun santa a nan garin ku fas to wa kana kasirul ahli wal iyali ya kasance mai yawan iyali ne da ahali wasarafa Allah fi kulli yawmin misqal sai ce zama to kullun zai iya bada kamar misqali nan ce misqali kamar kamar abin da bai wuce kamar a ce a giram 200 ba giram 200 giram 200 kuma ai ba zai fi gwangwanin shinkafa ba ko ba zai fi gwangwanin shinkafa ko shinkafa gwani ko gwangwani yawa a ce gwangwani biyu ba haka ma ya yi kenan to a nan wadan ajiza ahu ya isan masa idan an ce ya ba da kamar wannan walam yi ɗalib bi hukukin maliki shi ba a nemi wani hakkin dukiya a wajensa na gaba ɗaya ba fa in za da amma in ya ƙara wa ɗa kulle min miskalin ya ba da kamar misƙali biyu faƙar aksar al'ada ya yawaita kyauta wa in za da ala in ya ƙara bisa misƙali guda biyu kulle min faƙar kharaja ila tabziri ya fita zuwa hanyar eh, almubazzaranci وهذا في أكثر الأداء وهذا في غير سائل أما فوانا شو جاني ما cikin mutumin da ya zo maka ja'i'an yana mai jin yunwa ba a'a wannan kyauta ce kana ganin wani ya cancanta ne masa sadaka ne bai da karfi ne masa amma idan har mutum ya kashe kunyarsa ya zo yana jin yunwa ya kawo maka kukansa to shi wannan shi da ce to ba a kansa ake wannan magana ka gwargwaje kai waye kai waye kai waye ba Eh, ya dalibu Hobzan yana neman gurasa au khubza ta ko gurasa guda biyu ya kudu, huma da zai ci dan Allah abinci nake so ko naira ɗari biyu ɗari biyar bayar a sai min abinci ne kai ko wannan mai ɗan eh, shinkafar mai ake ce mata ah, garau garau sai min na ci to idan wannan ne ba fashi ake magana ba wannan in dai kana da shi kusan yakan iya zame mutum kamar a ah, challenge ne na zama abu ne na wajibi ka ba mutum yauwa shi yasa kamar kwanan baya da ake ta hayaniyar sata ko mace ta lalata ta ci da kanta duk wannan abu mutane su nani shi wannan abu ne da yake a zuwa hali ne na wani lokaci saboda haka min wahe da shirya ne ke cewa daga ɗaya ila isnaini ila salasa zuwa uku falasa sabila da raddihim a ce dai mutum ɗaya biyu uku sun zo maka da wannan bukata ce to ba yanda za ka ce musu ku koma ba zan bayar ba kuma kana da shi wa in zada ala zalika to amma idan ya wuce mutum ɗaya biyu uku ji shi tijjani wanda za su zo ka suna neman wannan taimakon fala haraja alaika ba laifi ka ce wallahi wani ya riga ka kamar yadda dattijan mu suke almajiri yayi bara wannan aka bashi idan iyaka ƙarfin su kenan wani ya zo yayi bara sai su ce ala ba da hakuri wani ya riga ka dan mala haka wannan duk tarbiyya ce ta musulunci ta nuna wa ainihin mu'ammad sa'ila falatan har nan kada ka kyari mai bara sai ka ce masa falatum na umina da idai shi jani shi in bai in je kasa da wannan to kakka hana shi bayarwa wa in ja aka ma yazidu ala haza idan kuma wanda yake abin da ya zo akan sama da mutum ukun nan suka zo maka fa sai ka ce da su yaftahu Allahu alaina wa alaikum Allah ya buɗa mana tare da ku baki daya kamar wannan ibara ce da su suke faɗa wajen sallama almajiri in ba za su ba shi kaga kamar mu a ƙasar hausa muna ce allah ya bada da haƙuri ko mu ce wani ya riga ka dan malam allah ya ya ba da sa'a duk kalmomi ne da ake faɗa to ya danganta da garin da mutum yake fa in zakara lalika in ya faɗi wannan ko in zakara laka wajahallahi in ya ce maka dan Allah dan zatin Allah shi almajirin wa wajhu rasulillahi dan zatin manzon Allah kai min abu kaza shoji na ce fa'adihi min uqiyatin ka bashi daga uqiya daya har izuwa uqiya eh, uqiya guda biyu ko ma'ana misali kamar a ce ka bashi shi ma kamar giram biyar haka zuwa giram goma haka na abinci abin da yake magana kenan wala alaika fi ma wara zalika amma ko da ya wuce haka eh, wala alaika kai ba laifi a ganka idan ya wuce idan wanda ya zo yi maka wannan abun ya wuce haka to ba ka da laifi dan ka ce kuma abin ya wuce haka ni ma gaskiya na shiga kuma me ake cewa red line kenan fa fa hadal kadari ce wannan kadarin in ka kiyaye shi wa ta nabi tasirin malaka ka kula da kiyaye dukiyarka fa inna malaka bihi yusanu imanaka ce domin dukiyarka da shi za a kare imaninka da Allah subhanahu ta'ala fa in atlabtahu idan ka wulakanta dukiyarka ko in atlabtahu idan ka wulakanta dukiyarka ah, a atlabta imanaka to zaka iya wulakanta imaninka billahi fa innahu shehu jani yake cewa abin da lamarin yake nufa inna waka fil khabari ya zo a labari minan nasu daga mutane ana samun man la yaslihu imanuhu illa bil gina wanda imanin sa baya yiwuwa sai yana da ɗan kudi a hannun shi wala iftaqara inda zai talabce laka fara sai kafirce wa Allah wala Allah ya qussu alayka higatin shi me yawa wanda yake baka labarin ka ciyar da kudin ka ciyar da ka bada komai na duke ka ya ka maka hikayoyin manyan waliyai da yanda suke kaiwa matuƙa da kaiwa kamar ma barna suke wajen ciyar da dukiyarsu hatta ga aidihim har ya zama hannunsu babu komai to haka wannan wasu bayan Allah suna damun wannan min kulli shay'in to sai mu ce eh, lita'assi ka domin ya irin yi jawo hankalinka ya dan dauke maka hankalin cewa yi ah, gashi gashi ka zo ayi ga wani wani da waliyan Allah suwana suwana yi ga abin da suke shi ya ce ya ne ce to juya ka kalli wannan abu ah, Ah, wala ya kusu alaika haza illa jahilun ba wanda zai kawo maka kissa irin wannan sai jahili bil waqati wanda ya jahilci lokaci wata sarifi da jujjuyawarsa wa jahilin bi qawaidi shari'a usuli wanda kuma ya jahilci ka'ida ta shari'a da usuluna ta fala ilai ilahi bara a juya zuwa wannan wala tubali bi kada ka kula da shi fa innahu min junudi shaytan daga randunan shidan ne li anna al awliya alladhina yuzakkiruhum laka waliyan da yake gaya maka ai wani ya bada kaza wani ya bada kaza su wannan waliyan garkafi haril yaqini sun nutse a cikin kogon imani ne wata tauhidi da tauhidi bai idai dai haƙƙi wata ala gaban Allah kamar anda manzon Allah yake faɗan su a cikin hadisin can ku annabi sallallahu alaihi yana cewa law tawakkaltum ala Allah ku da za ku yi dogaro ga Allah haƙƙa tawakkuli lan razaqakum kama ya at-tayra tagdu khimasan wata ruhu eh, tagdu eh, Tagdu jiya'an wata ruhu khimasan tawayi gari a yin wacce ta tashi ta fita tana fita kuma sai ta samu abinci to shi wannan ishara ce zuwa hakikanin imani dan adam da a ce ya kai wannan mukamin to shi ma ba zai taba cewa yau baran fita neman kuɗi har na tara na aji ba yau ba zai yi ba shi yasa za a ga khairu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya ajiye abu ya kwana a gidansa saboda shi wannan shine sa shine shugaban muttaki ne shine shugaban masu tawakkuli dan haka wani sa'in hadda da dare idan abun ma ya tashi akan ce manzo Allah kan tashi tsakar dare ya fita ya ci bari ba zai iya kwana ba sai ya fitar da wannan abin da yake hannunsa ya rabu da shi saboda haka ba a kiyasin abin da wasu bayan Allah manya suka yi a babi na ciyarwa a ce kuma kowa sai ya yi wannan tsarin saboda sun wuce su mukamin su ne hasadi wani da zai bar dukiya a nan sai Allah ya jarrabe shi da wani abu ma to wannan kenan Ah, wala tabtuna da gairihi ba a juya zuwa ganin waɗannan fi kulle harkatin a cikin kowace harka wasu kunin da kuma nutsuwa la'anna na ashab hadhihi almartaba shi da ce ma'abuta wannan martaba suna da la'anna ashab hadhihi almartaba ashabu inayatin azimatin min alhaqi su ma'abuta inaya ne Allah yana ba su ta kulawa ta su ta musamman a Allah yana ba su wata kulawa ta musamman wajen mu'amala su ta dukiya ko mu'amalarsu da mutane ba zai bari su tuzarta ba ba zai bari su tuzarta ba don haka mutum sai ya kula ya gane cewa abin da ake faɗa masa na cewa ya zo ya kula da ai wane ya ba da kaza wane ya ba da kaza to ba muhalli ne na wannan wa'annan abubuwan ba min afuwa saboda ina amfani da eh, ina amfani da soft copy na wannan littafi ba ma najeriya da haka dole sai mun yi amfani da soft copy na shi eh, jawad ma'ani wani sa'in kuma kwamfuta sai kaga ta baka matsala to ala ta halin dai wannan you. dama dai lokaci ya kure mana ina ga kamata ya mu gimtse a wannan muhallin idan muka tashi gobe mun daidaita abubuwan namu su sai mu dora dama kuma gaskiya kwamfutar tana da dan matsala kwana biyu da ke amfani da ita da fatan insha Allah gobe sai mu dora akan wannan karashin wannan musika ta malana janar da dalla ta anu da yi zuwa ga wannan attajiri ah, sai kuma mu ga me mu dora akai bi iznillahi subhanahu ala. insha Allah da fatan Allah ya karba mana abubuwan da muka yi wanda kuma muka yi ba daidai ba Allah ka gyara mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai mu hada gobe